الحياة بالكسوة أبدا منين gaba ɗaya baka san inda ka sa kai ne ba abin da yake cewa ai in ka lura me ake magana ai mudun da ake bayarwa ne shine yake sharhin sa yace hadisi yake cewa wala allahu istagana al marrataini bi ja'alihi eh, qasimun ritulaini shi mai cewa za a ci sau biyu dole ki sai ya safi masu ciyarwa ne sai an ciyar sau biyu wani kuma yana cewa sau ɗaya ɗin ma yace ma yace istagana an marrataini bi ja'alhi qasimur ritulaini shi yasa yace ritulaini kaga kilo biyu kilon farko kaza kilon farko kaza قال المصنف أو كسوته su wanda za a ba miskinan tufatar da su lirrajuli thawbun walil mar'ati dir'un haka mace a sama mata riga wa khimar walau gaira wasati ahli ko walau gaira wasti ko da ba matsaka tsakin iyalansa ne ba كل شيء shi ya wuce هذا هو النوع الثاني من أنواع الكفارة اليمين الثلاثة وهي التخير بينه وبين الإطعام تباتر وابد وقد ذكره حسب منطوق الآية وشرحه بعد ذلك قال تعالى أو كسوتهم والمعنى يلزم المقصر إذا اختار الكسوة أن يكسو عشرة مساكين يتفاتد بسكيني قومة أن آه، ألبسة جديدة أو ألبسة ليست جديدة كودا باسا مبيبا أكثر من إذن قماما ما سدن كو لم تذهب قوتها amma ba a duba wanda ya rasarta shi وذلك حسب الكيفية الآتية kaga sai idan idan zan yi abun nan da zan yi ne zan ka ai zan baka wannan da wannan ko abu da sallar wannan da eh? ko ba sa kasu shi ma irin wannan baka wannan muskilar dai ba su iri ɗaya ba zan nemo wannan wannan sai dai amma fa wannan ya huje a nan duka duka ya ga kana yawa in ka ya na ya hewa sai a kashe abin nan ɗauka da ake ka zo ka yaga inda ka yaga ta ya na na abu na tunka na yadda ko wata hu mawjuda wannan yanzu ka samu wannan ai kwabo za ka dinga yi ko dan banara ba gwamnati wanda zaka zaka je gona sai dai masallaci ko da je daurin aure na ɗaya yuqaddimu lirrajuli sauban safiran wanda safiran kaga bai koke ba Riga mala umar sai ta koke shi falata kawai isa ne isa zai fi ni daga nesa kan kamar ya fi ni shi mai magana shi ma kan sako ne ko kika jurun eh? ban ji ba tashin mako kwance sai ko ha an gama Nufin an ya tsinka kayana. <laughs> Da aiki za a ci aiki ne, ta koke. satira kai gumama suna sai da irin wannan ba a samun gumama a nan kai dai wani ya sa ya bashi satiran jami'i jasadihi haitu la takfi imamatu kaga ba za ba da rawani ba wadaha yau mutum zafi na ga ga Allah ne da rauni da ɗaya macen na kusa da shi shi ma ya sa lullubi eh a ni ma na da shi ka shi ai na mamanta wala izaru wahdahu na biyu yuqaddimu lil mar'ati ana gabatarwa mace dir'an aw qamisan yasturu jami'a badaniha wa khimaran da jilbabu mayafi tasturu bihi ثم أقول ليس شرطا آه، أن يكون التوب آه، الساتر للرجل والدرء والكمار للمرأة من وسط كسوة أهله باسي متن ياسا دقا فيه أبن دا إكيسا وابا أي لانسا بمعنى لو كانت هذه الأشياء من غير وسط كسوة الأهل فهي تجزئ بخلاف ما جاء في الاتعان سابني سي لأن الآية أطلقت ذكر الكسوة ولم تقيدها كما في الاتعان وهذا ما أراده بقوله ولو غير وسط أحده دل على المسألة قول مالك أحسن ما سمعت في الذي يكفر عن يمينه بالكسوة أنه إن كان الرجل إن كان الرجال قصاهم ثوبا ثوبا وإن كسى النساء تو قصاهم ثوبين درعا وخمارا وذلك عدنا ما يجزئ كل من صلاته كفى